abin da yasa zan yi wannan sako yau ina halin tafiya sai na riski sako ta WhatsApp an turo min wani bidiyonsa sa da yayi a sarki zaki na minti tara a wannan bidiyo da yayi na minti tara yana kokarin ya gyara wata barna da aka ce min yayi domin da yayi bidiyon nan ana turo min bidiyon sai na yi kokari na nemi ba'asin me ya jawo yayi wannan bidiyo na minti tara ko zuwa minti goma to sai nake samun labari ashe akwai wani kalbin min kilabihi da ya yi karatu wai a sarki zaki mai suna shanwilu ne ko wane ne aka tura shi ya je yi karatu akan karatun da na yi na tajisimi da sauransu to shi musa yusuf asidu sunna sai ya shiga ya kira da ya kira irin yadda suka saba garaje da taɗaffuli na ilimi sai ya yi rantsuwa ya rantse da allah ya ce wallahi tallahi abinda na kawo na ce akwai shi a cikin littafin ibnu taimiyya wallahi tallahi ƙarya ne wallahi tallahi ƙarya ne ya rantse da Allah ya ce wallahi tallahi abin da na kawo ƙarya ne to irin wannan abin takaici daga baya kuma ya zo ya gani cewan abin akwai shi sak irin abin da ya faru da malam munir ya kawo magana malam munir ya ce akwai maganar na a cikin fathul bari na ibnu hajar shi wannan yusufu din ya rantse musa yusufu din nan ya dinga rantsuwa ya rantse da allah ya ce babu maganar na a cikin fathul bari abin takaici kashi sai gashi an zo an ga magana a cikin fatul bari sai kuma yana neman ya sama wa kansa mafita kamar yadda abin da ya zo yi Ilimi, kogi ne abin da muke gaya wa salafawa a rafta shay'an ne wa gaban anka ashiyau in ka san abu ɗaya to dubu sun buya maka amma ka dinga rantsuwa da Allah mutum ya je ya yi bincike ya ce akwai kai kuma ka zo ka yi rantsuwa da Allah ka ce babu to irin waɗannan abubuwa muna ba da shawara na farko zan yi zan maka nasiha nasihatu muhibbin nasiha ta masoyi kai Musa Yusuf Asad Sunna wallahi wallahi wannan garajen da kake yi da tadaffuli ka koma makaranta yafi maka alkhairi ka koma makaranta yafi maka alkhairi ba malami ba ne kai abin da kake yi ban sani ba zan kira shi jaharun ne au tajahulun amma na fi ganin ya fi kama da jahilci ba tajahul ba ne ba da gangan kake irin wannan abin ba domin ɗalibin ilimi ba sai dinga yin irin abin da kake yi ba ba sai dinga yin irin abin da kake ba kuma magana kamar yadda nake gaya wa uwa wasu sukan ce wai in muna magana muna nuna girman kai muna jin filin proud mu mun fi su da sauransu da kaza ba wai muna jin mun fi su bane Hakika ce magana ce ta gaskiya dole a faɗa mustawan waɗannan yara su Musa Yusuf Hassan da Sunna da mustawan mu tahaddusan bi ni'matillahi wala fakhra ba ɗaya bane ya jama'ar annabi ba ɗaya bane izala in maganan nan tai muku zafi ku ya hakuri amma gaskiya ne mustawan mu da mustawan irin su Musa Yusuf mustawan mu ba ɗaya bane alal itlaq alal itlaq in ba haka ba irin waɗannan akhlaq galat haka da yake fadawa na kusakurai a cikin ilimi da yin azuyi da karanta abu ba daidai ba da ɓata karatu da rashin fahimta irin waɗannan abubuwa abin yayi yawa abin yayi yawa to gaskiya abin da yasa za ku ga muna yi muna yin irin wannan dan mu gaya musu ne in sun jawo shi ta yi musu ciwo su koma makaranta wataƙila in sun koma makaranta Allah zai ba su hankalin da za su riski abin da mu muka riska amma irin wannan abubuwa ina ma nasiha magana ci Allah duk da dai ni ban fiye so ko da nake cewa zan yi mukabala da kai wallahi ba sa magana na bane kai wannan shine gaskiyar magana ba sa magana na bane kai bisa larura da maneji tunda su jahilai waɗannan jahilan naka yudan dinura wara'a akwalik suna ganin kaman kai ka kai sai nace to bari a fara da na gaba ake auna zurfin ruwa kai din a samu ayi magana a kanka domin yin magana a kanka kai ka daukaka eh kai ka ka wannan ba wai kai ka mi a magana a kanka ba ko mi magana da kai alal itlaq mustawan mu da kai ba ɗaya bane to amma ala ayi halin wasu sukan ci ana faɗan wannan dan girman kai la la la amma bi ni'mati rabbika fahaddis idan Allah ya maka wata ni'ima dole ka bayyana ta to wannan ni'ima ne Allah ya yi mana kuma su kaman yanda ni zan iya rantsuwa da Allah shi Musa Yusuf har cikin zuciyarsa yana sawa a ransa ya san mu ba sa'anninsa bane mun fi karfin sa alal itlaq to ballantana kuma ah, kilabuhu waɗanda suke yambahuna wara kwalihi wannan duka ya riga ya sani mustawan mu ba dai bane to amma ala ayi halin yan uwa yayi magana na kawo magana a cikin karatun da ne a fejin sarki zaki ibnu taymiya ya nuna Allah a cikin littafin sa Allah yana motsi yana taharruk ya motsa daga nan zuwa nan kuma wannan ita ce aƙidar ibnu taimiyya wallahi tallahi aƙidar ibnu taymiya ce cewan me Allah jiki ne Allah kuma yana motsi ya taharrak domin bambancin wanda baya bambanci kamar yadda suka faɗa bambancin rayayye da matacce shine motsi ibnu taymiya wannan ita ce aqidarsa to da na kawo shi maimakon ya je ya yi bincike irin yadda muka yi garaje da ta taɗakuli sai ya zo ya ce wannan abin ƙarya ne wallahi babu wallahi ƙarya muke yi wallahi to ni yanzu zan tabbatar maka da gaske ne wannan aƙidar ku ce da gaske ne amma kafin nan dan wasu idan sun ji sun ce an ce mai jahili za ku ga yadda yake ta'azuyin abubuwa khalq bai san rijalu ba ya dauki wannan ya dauki zata shine wannan kamar yadda yanzu abubuwa za su tabbata na farko dai ina so abin da yasa nake ce mai jahili a za ku ga mun takurawa da salafawa batun cewa ba su iya larabci ba suna bukatar su gyara arabiya saboda kamar yadda muka faɗa alqur'ani yare ne wal yare ne na larabci haka aka saukar wa manzo Allah da yaren larabci labudda idan kana son ka fahimci alkur'ani sai ka iya larabci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam balarabi ne in kana son ka fahimci maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka iya larabci mafi aksarin sahabbai larabawa ne wanda ba larabawan cikin su ba kuma suna jin larabci sun rayu a cikin larabawa dole in za ka fahimci maganan sahabbai da maganan malaman da suka zo bayan sahabbai ya zama na kana jin larabci dole za ka fahimci addini misali akan haka al-imamul bukhari al-imamul bukhari ba balarabe bane ba balarabe ba ne amma al'imamu bukari da yana son yi wa addini hidima shin da zai rubuta littafinsa da yaren garinsu na can ƙasar rasha ya rubuta da yaren larabci ya rubuta don haka duk wanda yake so ya magana akan addini ya fahimci addini dole ya koyi larabci inna anzalnahu qur'anan arabiyyan Lallakun taqilun mun saukar da alqur'ani Balarabe. mun sha maimaita musu maganar ibnu taymiya da ta zo a cikin iktida'u siratal mustaqim ibnu taymiya yi bayani ya nuna cewa wajibi ne ga ɗalibin da yake son ya fahimci sunnar manzalla sallallahu alaihi wasallama ko ya fahimci alkur'ani dole ya karanta larabci ya ce ma la mul wajibu illa bihi fa huwa wajibun abinda wajibi ba zai cika ba sai da shi ya zama wajibi a wajen ibnu taymiya ka karanta larabci don ka fahimci alkur'ani da sunna wajibi ne to ban ga dalilin da mutanen da za su zo ba su taɓa yin komai nasu ɓatawa suke kamar shi wannan Musa Yusuf ɗin nan komai ɓatawa yake in ya jawo ya ɓata sannan kuma ya ce zai yi magana akan addini ya kamata mu ji tsoron Allah ya kamata mu ji tsoron Allah idan likita ba zai yi magana akan komai yanzu misali ni ba zan je in ce zan yi magana akan likitanci ba ba fanni na bane ba zan yi magana akan bangaren engineering ba ba fanni na bane ba zan yi magana a chemistry ba ba fanni na bane kowane fanni a barwa ahalul fanni su yi magana kai. to babu ta yadda za a yi kuma addini ya zamanto shi ne koma baya kullum man habba wa dabba kawai kowane kare da doki ya taso kawai sai ya ce ya cika gemu ya zama malami zai yi addini gemu ba shi ne malinta ba dan galawan do ba ne malinta ba yan uwa a fahimci wannan dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi da haka malam Yusuf hasidu sunna ina maka nasiha dan Allah dan annabi ka koma makaranta dan Allah dan annabi ka koma makaranta kana ba wa tafiyar salafiya kunya ko da yake kun ce ba kwa san a ce muku dan Allah dan annabi to dan Allah dan Allah dan Allah dan Allah ka koma makaranta wallahi kana ba wa salafawa da izala da wahabiyawa kunya kuma mutane idan sun ɗauki jahilcin kan nan ba za su ajiye jahilcin akan abin da kai kai kai kaɗai ba dole za a ajiye akan sauran ne to kaga wannan me amfanin haka ka koma makaranta mana in ka yi karatu sai ka zo ga kujerar malinta wani abu ne mai sauki ko ba tana buɗe kuma malaman nan suna nan ana koyar wannan kace ka koya yafi maka alkhairi da irin wannan galat din daga cikin kusakuransa yan uwa mu abin da muke faɗa su sani ba ma cewa mu ba ma kuskure mu muna yi muna kuskure bakinmu yakan zarce mukan yi kuskure mu bata wasali mu komai muna yi amma interview wani irin kuskure akwai kuskuren da baki zalla na harce yana iya jawowa kai ka san na san abin amma harce saboda tuntuban harce na yi shi a Hausa to shi wai Musa Yusuf kuskurensa irin wannan ne wallahi kuskurensa ba irin wannan bane kuskure ne na jahilci madarar jahilci amma inda kuskure ne na irin kawai cewan kamar yadda muke yi muna zalla muna wannan labas wannan babu komai za a za mu yi tajawuzi mu kawar da kai amma kuskure na jahilci irin wannan bayan da za a kawar da kai misali daga cikin kusakuransa wanda za ku gane ba na jahilci bane tun da nake saurarensa na saurare shi ya kai so biyar ko so goma na saurare shi ya kai so biyar ko so goma ban taba jin ya ja bismillah daidai ba bai taɓa karanta bismillah kullun cewa yake bismillahir rahmanur rahim kullun kullun wanda ga yara nan ko da ba su san ka'ida ba sun san cewa ake bismillahi bismillahir rahmani rahimi amma kullun shi bismillahir rahmanu rahim kullun haka yake faɗa wannan kuskuren sa na ɗaya kenan kuskuren sa na biyu za ku ji yana wassalatu wassalamu sai dinga cewa ala rasulullahi ala rasulu irin wannan kuskure to yanzu a ce wannan zalla harce ne kuma kullun sai ya faɗa a wajen zamansa da yake kiran kansa yana karatu sannan idan ka ɗauka cewan ga maganar da yake yi abin da yake faɗa kullum alhamdulillahi nasiru sunnati alhamdulillahi amma nasiru sunnati to irin waɗannan kusakurai suna nan yanzu misali a karatunsa na yau da ya tashi ya ɗauko littafin mala abubakar maɗatai zai yi jawabi a kansa da cewa wai zai karanta littafin har da cewa yana yi wa ‘yan uwa albishir zai karanta wannan littafi wani littafi risalatun raƙawul aswabi firraddi ala sabbil ashabi shi kuma yana zuwa gurin sai ya ce firraddi ala sabbil ashabi ga fa littafin a hannunsa ya al'ummar annabi yana kallo amma wai firraddi ala sabbil ashabi inda yana jin larabci zai gane ma'anar ma bata zauna ba bata yi ɗaya ba amma yana zuwa kawai sai ce raddi ala sabbil asabi maimakon ala sabbil asabi maimakon raddi akan me zagin sahabbai sai zaman to raddi akan zagin sahabban zagin sahabbai za ka yi raddi ko raddi akan wanda yake zagin sahabbai interview kun ga irin wannan sannan da ya zo wajen wannan maganar littafin ibnu taymiyyah nan da yake kokarin yayi sharhi akan sa daru ta'aridil akli wan nakli bai taba jan littafin daidai ba in yi sai ce daru ta'arudu dar'u ta'arudu ya faɗa ya kai su uku ko su hudu duka haka yake faɗa yake ɓatawa sannan ga sunan mutumin da yake son ya yi magana a kansa wanda ibnu taimiyya ya hakaito shi a sa'idu darimi ya yi magana akan wannan mutumin littafin naqdu bishir marisi bishir ne ba amma yana naqdu basharu naqdu basharu maimakon bishir naqdu bishiri shi kuma yana naqdu basharu ya jama'a ya habibi ya jama'ar Allah mu ji tsoron Allah mana rahimallahu mura'an arafa kadara nafsi Allah ya ji kan mutum da ya san kimar kansa ya bar kansa haka ma irin waɗannan abubuwa muna nasiha wallahi a gyara a gyara wannan abubuwan kuskure ne a gyara in dai ana son a tafi a yi tafiya ta Allah a gyara amma mutum faƙi zushe layu ɗi kawai ka rasa baka da komai kuma ka zo ka ce za ka ba da abu da haka muna don haka da ya tashi farkon karatunsa sai ya fara ko farkon waɗannan surutai na minti tara sai ya ce su idan mun zo muna da saɓani da su wai abu uku wani wani abu na rashin hankali ne kawo wai abu uku na farko wai in mun samu saɓani da su ba idan kaga wai ah, in an saba da su bai wuce ɗayan abu uku abu na farko shine ko mutum ya yi musu karya. wato ma'ana abin da muka faɗa karya muke musu amma ya tabbatar ya je ya duba ya gaba ƙarya bane ko kuma abin ya tabbata amma sai mu juyar da ma'anansa ma'ana mu canza mai wani ma'ana na son zuciya irin wannan abu fi sabilillah larabcin nan gashi baki ne an ja an fassara me ya canza wanda aka yi muku aka canza me abu ne aqidar ku ce aka faɗa ko kuma maganar da yake cewa ko kuma abin bai inganta ba a wajensu amma sai mu ɗauka mu danganta musu kamar yana nufin cewa wannan cewa Allah yana motsi Allah a mazaunin jiki Allah yana motsi bai inganta a wajensu ba sai yake kokarin a nuna musu to ya kamata irin waɗannan abubuwa duk wannan shirme ne afkar ne da ya kawo wanda shi a tunaninsa da yana ya san me yake da ba zai dinga faɗan waɗannan abubuwa ba to abu da yake na farko wanda nake son in mishi ya sani babu shakka wannan magana ga ta kamar yadda zan ƙara karantawa a ga littafi na Sheikh Malam Bakar Madate na ɗauko shi gashi zan ƙara karanta idan an duba shafi na saba'in shi da ya tashi da ya je ya duba ya ga magana akwai ya rantse babu sai ya je ya duba sai ya gani sai ya ce to ai da muka zo cewa muka yi ibnu taymiya ne ya ce ba mu ce ibnu taimiyya ya ciro daga wani guri ba wannan wani irin rashin hankali ne ba damuwan mu ibnu taimiyya ya ciro daga wani guri ba shin ibnu taimiyya ya kawo maganan a littafinsa? ya kawo da ya kawo ya kushe maganan ne ko ya yadda da maganan ya yadda da maganan kuma sannan a littafin malam bakar madatai din ya faɗi cewa ba maganan ibnu taimiyya bane ibnu taimiyya cirowa yayi ya faɗa Mala Bakar Madatai ya faɗa a littafin Ibn ba maganarsa bane cirowa yayi an karanta gurin gashi a shafi na 70 gashi yake cewa ya zo a cikin littafin nan Daru Ta'aridul Aqli wan Naqli shafi na ɗari wato shafi a juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da talatin da biyar ya ce naƙilan wa muƙirran gashi Naƙilan ya ciro kaga bai ce ibnu taymiya ne ya faɗa ba Naƙilan ya ciro wa muqirran amma kuma ya yadda ya tabbatar sai ibnu taymiya ya kawo yace li annal hayya yaf'alu ma yasha'u li'anna al-hayy al-qayyum yaf'alu ma yasha'u sai yace wa yataharraku idza sha'a in Allah ya ga dama Allah yana motsi wa yahbitu Allah yana sakkowa wa yartafiu Allah yana tashi jama'a ku ji kaman tsuntsuwa dan manzo Allah Allah yana sakkowa Allah yana tashi wa tafi wa yabitu iza sha'a wa yaqumu Allah yana zama wa yajlisu Allah yana Allah yana tashi wa jilisu Allah yana zama iza sha'a li anna amarata ma bainal hayyi domin alama da take bambance rayayye wal mayyiti da take bambance rayayye da mamaci at-taharruk shine motsi wa kullu hayyin mutaharrik la mahala duk wani kuma rayayye zaka same shi dole yana motsi dan haka dole a ce kuma Allah yana motsi shine ma'anar maganar su to an kawo wannan maganar gashi mun faɗa na kila mu kiran gashi a rubuta cikin littafin kai kuma kana cewa sai dai a ce to muhalli shahidin mu kuma sannan ka'ida ta basi ni idan na tashi zan ɗauko maganar nan tsakani da Allah ni yanzu da na tashi ai sai na nuna gurin da na ga maganar ina ne azumin maganan sai na kawo shi cikin awasim shi kuma mai awasim a ina ya ga maganan a cikin dar'u ta'aridul aqli wan naqli na ibnu taymiya to meye kuma shi ibnu taymiya shi kuma shi ya ciro a wajen wannan Usman bin Sa'id Darimi da ya ciro a gurinsa mu mun ga Usman bin Sa'id Darimi ne da za mu yi azumin magana mu ce shi ya faɗa a ina muka ga magana a gurin Ibn Taymiya dan haka ka'idan ba bahasi waye za mu ce mun ga magana a gurinsa Ibn Taymiya Tun da wancan mutumin ba mu gansa ba shi ibnu taymiya da ya ce ya gani a gurinsa ta rage mai ya nemo a ina ya ga magana ta rage mai ya nemo a ina ya ga magana amma mu mun ya namu ni da na tashi nayi azuwin yanda na gani a cikin Awasin, na malam bakar malatai shi ma da ya tashi ya yi azuwin yanda ya gani littafin ibnu taymiya Don haka shi ibnu taymiya ne kake bin bashin ya gaya maka maganan nan na sa'idu darimi ne ba mu ba wannan wani irin rashin hankali ne da Allah da kwaba wannan abu na ɗaya kenan sannan muhallin niza wai shin duk maganar da ake ibnu taymiya ya yadda da maganar nan ne ko bai yadda da ita ba Allah yana motsi yana tashi yana kaza yana kaza wannan ta tajisimin da kake gudu din to ibnu taymiya ya yadda da ita saboda ai na kilan wa kirran dalili shine da ya kawo maganar ai bai kawo abin da ya kore ba ya kawo ne yana kafa hujja da ita bai kawo abin da ya kore maganan ba wannan na ɗaya kenan sannan abu na biyu in kana son ka tabbatar da ibnu taymiya ya yadda da wannan mutumin ya yadda da abin da ya faɗa koma cikin littafin ɗayan malamin ku shine ibnu al-qayyim al-jawziya koma al-jawzi koma cikin littafin sa dan girman Allah ka duba wani littafi ne wannan ka koma littafin ijtima'ul juyush islamiyya juz'i na biyu shafi na 228 idan ka koma cikin wannan littafin zaka ga maganan da shi a abin nan din ibnu al ya kawo a wannan shafi da na faɗa ya ce ƙaulul imam kaji al'imam yake kiransa ƙaulul imami hafizi ahalil iraqi wa shaikhil a'immati usmana bin sa'idini darimi rahimahullah ibn al-qayyim kaji addu'a yake mai shi wanda ibn ibn taymiya ya dauko maganar sa yace Allah yana motsi to ga ibn al-qayyim ya yadda da shi a gaba ibn al-qayyim sai yace sahibi kitabi shine ma abocin littafin nan ar-radd alal jahmiya yayi littafi na ɗaya mai suna ar-radd alal jahmiya littafi na biyu fa an-naqd ala bishr al-marisi littafin da ibn taymiya ya ciro wannan maganar da a ciki ibn al-qayyim yace littafin sa ne sannan yace qala fi kitabihi an-naqd ala bishr al-marisi sai ya kawo maganar kai shi wannan mutumin da ibn taymiya ya ciro maganansa a cikin cikin littafinsa har zuwa kan faɗinsa a shafi na 231 biyu da talatin da ɗaya ya ce wa kitabahu waɗannan littattafai na wannan malami guda biyu shi wannan shi sa'id darimi din wannan littattafai nashi guda biyu ar-raddu alal jami'a da an-naqdu ala bishril marisi yace min ajallil kutubil musannafa suna daga cikin manya-manyan littattafai waɗanda aka wallafa su fi sunnati a cikin sunna wa amfa'iha suna daga cikin manya-manyan littattafai mafi amfani Ya ce wa 'yan bagili kulli ɗalibi sunnatin ya wajaba kowane ɗalibin sunna muradulu kofa alama kana alaihi sahaba wanda yake da burin ya gane me ya sabon manzo Allah irin fahimtar sabon manzo Allah na da fahimta irin na tabi'ai wal da fahimta na maluma an ya a kitabai ya karanta wannan littattafai na wannan malami guda biyu a raddu alal jami'a da wannan naqdu alal bishr marisi wanda fa ibnu taymiya taymiya ya ɗauko magana a ciki yace to ka ji nan don ka tabbatar ibnu Taimiyya ya yarda da wannan abun sai yace wa kana shaikhul islam ibnu Taimiyya. shaikhul islam ibnu rahima rahimahullah in ji shi da faɗa yusi bi hadainil ne. kullun yana yin wasiya wa ɗalibansa da wannan littattafai guda biyu ar-raddu alal jahmiya da kuma an-naqdu ala marisi wanda ibnu Taimiyyan ya ciro magana daga ciki gashi dan karkace ma ibnu taymiya ya dauko bai yadda da maganan ba a'a gashi ibnu alqayyim yace ibnu taymiya yana yi wa ɗalibansa bayani yana musu umarni kullun yana musu wasiya da su dinga rike wannan littattafai guda biyu a shaddan wasiya matukar wasiya yake musu azimu huma jiddan ibnu taymiya yana girmama wannan littattafai guda biyu wa ma min taqririr tauhidi wa ma min tauhidi da abin da yake cikinsu na tabbatar da tauhidi wal asma da sunaye Allah wasu sifat da sifofin Allah bil akali wa naqli ta hanyar hankali da ta hanyar ciro nasi ma laysa fi gairihi ma waɗanda wannan abin ba za a samu a cikin wasu su ba ibnul qayyim ne ya kawo ibnu taymiya yana yi wa ɗalibai wasiya da su karanta littafin sannan shi ibn taymiya kuma ya ciro magana daga littafin to ka isa ka zo ka ce kuma bai yadda da littafin ne? yana ya kawo dan yayi raddi ne ya kawo yana tabbatarwa ne da haka ko ku ku so wannan aqidar ku ce aqidar mai da Allah jiki ne ko ku ku so wannan shine magana sannan idan ka duba dan ka tabbatar wannan littafin ne wanda ibn qayyim ya faɗa na wannan annaqdu ala bishr al-marisi din idan ka koma cikin daru tare da al-aqli wan naqli din juz'i na biyu shafi na 49 zaka ga ibn taymiya ya ce wa qala usman bin sa'id ad-darimi fi kitabihi al-ma'ruf bi naqd usman ibn sa'id ala bishr al-marisi al-jami al-anid fi mabtara ala allah fi tauhid sunan littafin kenan sai ibn taymiya da ya karanta sunan littafin a shafuka na gaba sai ya to maganar da malam bakar madatai ya kawo anan to ya za ku dinga raina wa mutane hankali ga abu a zahiri ka zo kana cewa ai ba maganar ibnu taymi ko ba maganar sa bane dai ya yarda tunda ya yarda shikenan ya yarda shikenan ballantana mu a wajen a wajen mu maganar sa ne tunda ba mu ganta a can ba gurin ibnu taymiya muka gani kuma naƙali wani iri in mutum ya naƙalto abu sai ka tambaya shin ya ciro wannan abun a naqilan wa muqirran ne ko kuma naqilan ne wa mukhalifan naqilan wa muqirran ya ciro ya yadda da abu kuma ka zo kana ta huka kana na abu an je ka je ka gama rantsaran tsanka ka duba ka ce babu an zo an duba babu wannan babun kunya an zo an duba akwai wannan abun kunya ne a wajen ku ku tafi ku je ku yi karatu da Allah ku je ku yi karatu wannan abu na ɗaya kenan bayan haka da ka ci gaba sai ka ɗauka wani khalt wanda wannan abun kunya ne babba sosai gashi shi da ka tashi a zaton ka cewa kake sai ka ɗauko littafin sunanud darimi sai kana haka misali sunanud darimi shine sahibu sunan gashi malamin hadisi ne ya kayya kayya Allahumma salli ala sayyidina rasulillah ka koma kai karatu to ba wannan darimi wanda ka ɗauko littafin sa kake nunawa ba ba shine wanda ibnu taymiya ya ciro sa ba daban-daban ne darimi ne guda biyu duka daban-daban ne ya kamata ka gane wannan ba wanda kake nufin bane wannan wanda kake nufin wanda muke ibnu taymiya ya ciro maganar sa mujassimi ne mujassimin malami ne shi kuma wannan sahibu sunan munazzihi ne yawwa munazzihi ne da aka dan ka fahimci bambanci shi wanda ka ɗauko littafin sa ka nuna mai sahibu sunan al-musnad darimi sunan shi abu muhammad abdullahi bin abdurrahman darimi at-tamimi as-samarqandi wanda an haife shi miladiya ta 797 ya rasu miladiya ta 869 kaji wannan sannan kuma Allah ya taimaka ya matsi bakin ka sai ka faɗi shekarun ayyuwansa hijiriya hijiriya shekara ta 181 aka haife shi ya rasu a shekara ta 255 kai da bakin ka faɗa to wannan shine darimi sahibu sunan wanda ka kawo ka littafin littafinsa to ba shi bane wanda yake cikin daro tare da lakali din ka koma kai karatu wani mutum ne daban shi wancan sunansa Usman bin Sa'id bin Khalid bin Sa'id Tamimi ad-Darimi as-Sijistani kaji sunansa mujassimi ne wanda ana mai kinaya da abi sa'idin shi kuma an haife shi ne a shekara ta 200 hijiriya shekara ta 815 miladiya to shi ne wanda ibnu taymiya ya kawo maganansa sa ba wancan darumin da kake nufi ba darumin guda biyu ne dan Allah mala koma makaranta a koma makaranta dan girman Allah a koma makaranta irin wannan tadaffuli da shiga gonan ilimi wallahi tallahi zaka yi ta jin kunya a koma makaranta a koma makaranta muna ba da wannan shawara da haka wannan darumin daban wannan darumin daban wannan darumin daban wannan darumin yadda ka tafi kwaɗa ne kwaɗa ne irin naka na jahilci baka gane yadda aka sa gaba ba kwaɗa ne da haka kuma za ka samu shi wannan darimi din tsakanin al'imamu darimi sahibu sunan da wannan darimi na ibnu taimiyya mujassimi tsakaninsu shekara goma sha tara ne saboda wannan an haife shi a shekara ta 181 wannan an haife shi a shekara ta 200 daidai kaga shekara 19 bayan an haifi a darimi sahibu sunan da shekara 19 sannan aka haifi wannan darimin da ibnu taymiya yake magana a kansa da haka da Allah muna ba da shawara malam ya je karatu ya je karatu ku sani mu duk waɗannan abubuwan da muke faɗa akan ku muna faɗan abin da muka ga ya bayyana mana ne kuma ba mu yi don mu ci mutuncin kowa ba kuma abin da muke faɗa akan ku da gaske ne lallai lallai ku je ku yi karatu da sauranku a yanayin yanayin fahimtar al'amara da gaske ne mun san kuskure yana kan kowa amma kuma jahilci baya kan kowa sai kan wanda yake je karatu in ka yi karatu shikenan in baka yi karatu ba kuma jahilci yana kan ka? wannan shine takaitaccen jawabin mu sako zuwa ga shi wannan Musa Yusufu kan bidiyon da ya na minti tara muna roƙon Allah Allah ya gaddatar da mu Allah ya ganar da mu Allah ya yi mana arzikin gane gaskiya mu bita ya yi mana arzikin gane bata mu guje ta albarkan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira wa sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin